'yan kwanakin baya a gwamnan jihar katsina bello masari ya yi wasu korafe-korafe wanda yake mm-hmm. cewa akwai wasu 'yan siyasar jihar katsina waɗanda suke a birnin tarayya mm-hmm. abuja na wanda ya ce kina ɗaya daga ciki akwai ministan sufuri na jiragen sama hadi rika shi ma ya ainihin ce yana daga cikin waɗanda suke ƙoƙarin ganin bayan shi waɗanda suke goya ma ainihin abokin takarar shi baya a sanata Lado dan Marke me zaki ce dangane da wannan kira ko kuma wannan takaddama da ke kai komo a jihar taku <laughs> wannan abin ya bani mamaki ko ni da na gani abin ya bani mamaki da za a ce mun je muna aiki da waɗanda ba ƴan jam'iyyar mu ba amma na ga a cikin rahoton da suka yi sun ce za su bincike suka gama binciken su za su bayyana da rahoton so ina saurare in ga binciken fitar zai fitar da yadda aka yi aka ce wai ni na je na yi antifati abin ya da mamaki amma dai ina saurare in ji menene sakamakon wanda bincike da za su gani ainihin ne suke da shi da za su gwada cewa a oh, wannan yarfa da aka mana a gwada cewa wannan yarfan ta zama gaskiya saboda siyasa tana tare da yarfa su amma dai zan saurara in gani kuma zan nemi shi his excellency in ji wannan magana daga ina ta samu tushe saboda magana wai a ce kana goya ma wani jam'iyya baya ai ba magana wasa ba ce ba amma yadda ka yadda ka sani siyasa tana tare da yarfa da wa'annan abubuwa amma za mu saurari rayu kuma zan nemi shi excellency mu ji inda maganar nan take ko cuci. ya dangantaka ki take da shi a gwamna masari. a dangantaka mu lafiya lau alhamdulillah muna da aiki sosai kuma wannan zaben 2019 na mun komi tare mun za yi duk tsarin siyasa da tsarin zaɓe da sauransu duk tare muka saboda haka wannan rubutu ya bani mamaki amma yadda ce maka ina saurare in ji binciken da za kuma dole ne su fito haikan su gwada inda dalilin da aka yi wa mutum wannan yarfi ai ba zai bai dace ba kawai ka je cikin jarida ka faɗi sunan mutane ba ka da lalle ga evidence din abin da aka yi to wannan abu evidence din ina saurare in ga menene suke da shi da yasa suka yi wannan magana to akwai raɗe raɗin cewar kin fara sharan fage ne na neman ki tsaya takarar gwamna a shekara ta dubu ashirin da uku menene gaskiya dangane da wannan a wannan babu gaskiya cikin ta ba ni da hurin takarar gwamna ba ni da ita ko kaɗan ko wannan kawai dai maganganun mutane to in ana kokari a raya siyasa ana kokari a raya al'umma saboda a matsayin mu na yanci kuma da yin da ko da yaushe to an tuka kana abubuwan raya siyasa da sauran su a rika maka wannan maganganu a kana da burin neman takara wani abu ni dai ba ni da iya takarar gwamnati ko da wasa. Ko da ku al'ummar jihar Katsina sun buƙaci da ki tsaya musu takara domin ƙwato musu 'yancinsu baki da tunanin cewar ki duba wannan kira nasu? To yanzu dai da sauran lokaci ko da dai yanzu muna yaushe ne da sauran lokaci kafin magana siyasa ta karatu amma dai a yanzu ni ba ni da wani ra'ayin takara ko da al'umma sun yi magana ma zauna mu tattauna da su in gwada musu abubuwan da zai zama matsala eh, fito takara a yanzu.